da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron ma birnin yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu a yanar gizo a duk sa'ad da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau biyu ga watan Janairu shekarar 2024 shirin zai tattauna ne a kan batun haɗa mata a gida ɗaya wato zaman kishi. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. Masu sauraron mu kowa ya san da yadda aka san mata da kishi. musamman idan aka haɗa maji guda a kuma gida guda ba ma dai kamar a ce ga ɗaki ga ɗaki da ko da dai ana cewa maza sun fi mata kishi to amma sai mu ce ai mace ba ta auren namiji fiye da guda a lokaci guda balle ta haɗa su a gida ɗaya kuma an ce ai ba a sanin mace to sai miya ta ƙare don haka sai mu tsaya kawai akan kishin mata sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. To madalla yanzu kan sai Kaduna garin gwamna. Inda za mu je ga wakiliyar mu a can Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar. Don haka yanzu zan matsa gefe in baku da Binta Ibrahim da bakinta. Me sarara barkamu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. a zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum bangaren mu na zamantakewa a yau za mu yi magana ne akan haduwar mataye a gida daya wato hada mata ko in ce kishiyoyi shin me amfaninsa kuma me illolinsa kuma menene dalilan da ya sa mazan suke haɗa mata a halin yanzu duba da yadda matan suke da zafin kishi ko nuna ƙiyayyarsu a fili a cikin zauren namu a yau muna tare da malama hawa'u yakub malama khadija abdullahi malam awal modibo da kuma comrade unuhu umar waɗanda za su tattauna akan wannan maudu'i na malamai barka da zuwa to zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida malama hawa idan aka ce haɗin mata a cikin gida an haɗa kishiyoyi waɗanda suke auren mutum guda shin kina ganin akwai amfanin yin haka kuma waɗansu abubuwa ma suke iya janyowa in an haɗa To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi a shari'ance ma mata ba a haɗa su gida ɗaya sai da yadda su. a shari'a a musulunci ba a haɗa mata wuri guda sai da amincewarsu idan ba su amince ba ma ba a haɗa su kenan tun daga nan ma ake samun wa'insu matsalolin tun daga farkon mahadar wato an tilasta haɗawa. e kila ita waccan uwar gida tana zaune da 'ya'yanta tana tunanin to yanzu za a kawo wata wata ma in kika duba inda matsalolin za su fara wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take a haɗa a ce wancan ɗakin yaran shi za a ɗan yi expanding wani abu can gefe a buɗe a gyara. amarya hmm. kin ga tun kafin amaryar ta zo an fara susa mata zuciyarta kila 'ya'yanta ana ganin suna da ɗaki suna da can kuma an dawo mata da su alhali a shari'ance ma 'ya'ya akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a basu su ringa kwanciya tare raba wuraren kwanansu ake yi saboda haka kin ga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli tana zuwa ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwanta ne ta takura su daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta ta baje yawa kin gane to idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yadda tana so to tana iya bada nata ɗakin ma ɗaya kila ta takura misali to amma kila ba a nemi shawarar ta ba ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara aka takura mata kin ga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan faɗa kishiya an yi waye wasu kiga an mata gini mai kyau an yi waye su da kansu yan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata miki saboda haka ki haƙure ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arziki. Mm, ai tunda ya kawo kayan da nan kirji yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ta yi wani yunkuri sai ga yan uwa da waye an danne ta ko mata za a ce baki da gaskiya ai riga danne saboda ai ba ba ke ba Allah ne ya ce hmm. umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙƙinki Ni naki na damuwa ita ma can amarya an kai ta a sake hmm. tana jin kanta ma kamar ba ta da kishiya kafin randa mijin zai zo kwakwalwarta tana ƙara mata sacin kan ya zo da me zan tarbe shi da mm. kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma me aka yi da waye a can ba ta gani ba ina ga kaman hakan zai ƙara zaman lafiya a kan haɗawan saɓanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da wani ƴaƴa na ganin au baban ma ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan ƙanƙani da wasu eh. abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki to malam malama hawa ta buge ko ina a ta maganan cewa ga halin da ake shiga idan an haɗa matan washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bari ya haɗa iyalin sauri da assalamu alaikum jama'a alaikum assalam wa farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah ya fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske son zuciya yakan sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din ba to zahirin gaske son zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace ɗaya ba mu kai wannan haƙƙin da Allah ya ce mu kai ba wato ba a sauki na farko ba an karo wani eh, hmm. wani ma kawai kin fusata shi ne a ɗan wani ƙaramin lokaci za ki dana cewa ba ni kika wa haka ba za ki gatsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunanta kenan to wato ba dan sunnan aka yi wata yace aka eh, kawo eh, za ki ga tsiya ni ba zan sake ki ba amma za ki ga tsiya wato zai kawo ne zai cakura mata eh to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma yan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa na zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damunsa amma shi ta aure yake yi sai ka ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan yadda za a kawo za su kunna uwar shigo su Allah Allah suke a zo su su bai kun yadda su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar budurwa a kalmar bahaushe sannan maganar malama na hada su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya ne akwai yadda adalci ya baka a gida ɗaya za ku zauna lafiya akwai kuma yadda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan anguwar tana waccan anguwar sun mutuna sun yi faɗa to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji domin farko shi ne ya gina to kafin mu kawo maganar lalacewa me eh. yake sawa me yake kawo wannan kwaɗayin bari ku haɗa iyalin guri ɗaya dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kasan nan ce miki da yawa wa'inda za su kamar yadda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewa su haɗa su to da wani zai ji furucinta a gidan rediyo zai dauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gani yana a garin su wato tun da ya ga ya taso ya ga eh, bai dauka bai san akwai hurumin da mace take da damar hmm. ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure kari na biyu kuma ka nemi shawarinta yaya za ku yi rayuwa da wacce matar ta zo ta ba kuma wallahi addini ya ba a mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba a mata aka ba aka kwace aka to da kasa aka binne shi to wato an koyi eh zahirin gaske duk wanda ya ce ni ban ni da kuɗin da zan iya kama ɗakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah ɗora masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in ya cire mudu biyu ba zai tunanin gobe mai zance ba kaga ashe nan gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah bai dora maka karin aure ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zauna tare ba wata za ta zama guda biyu ita ma wacce bata da haihuwa ba sai ka ga kana da 'ya'ya goma sha biyar kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar mu duniya ku ne ba irin su ne 'ya'yan da ake cewa manzan Allah zai yi alfahari da 'ya'yan mu a da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa malam comrade ah, nuhu a iya dalilan da kuke badawa wa'anne ne kake ganin su ne dalilai mm, mm, kwakwara wa'anda maza suke hada matansu a gida ɗaya su kishi alhamdulillah jama'a assalamu alaikum maza suna haɗa mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa waɗanda dalilan nan ina iya cewa fa'idansu ya fi rashin su yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kamar kana tafiyar da gida ɗaya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kamar kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka za a ɗora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya ɗaya za a ɗora ba lalle ba ne ya danganta da yadda ka tarbiyyatar da su domin misali kana da mata ɗaya da 'ya'ya biyar sai ka je ka auro wata mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da 'ya'ya biyar ɗin nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku wannan kenan sa'annan dangane da maganan tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su ɗaya. wasu suna hada mata saboda babu abin raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar da muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance sa san wance wato ana dai dan killacewa ana killacewa hmm. amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane zaka gan su hada falo ne wani ma zaka ga ga ɗaki ga ɗaki ne ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wata ma cike da falo ne aka haɗe ya zamanto ɗakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganan sasa da sasa za ka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma za ka ga yana da gida a abuja matar shi na abuja yana da gida a kano matar shi na kano yana da gida a lagos matar shi na lagos so duk wanda kika ga takuran rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyan 'ya'ya su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna. yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar mu tare da binta ibrahim da bakin nata inda za su dora inda suka tsaya bari mu garzaya da kukicin inda usaini suleiman za ta yi mana kunin gyada Hajiya yanzu zai kuma uwar gida za ta yi koyon ta rage gyada sai ta samu abubuwa ingredients wato abubuwan da za ta har haɗa kudinta da shi sai ta tanada farko dai uwar gida ta sami gidanta mai kyau mai tsafta to sa'in nan kuma sai ta tanadi ɗan kullinta na wanda za ta ɗaure wannan ruwan gyada duk da wasu ma in sun sa tsamiya ba da ba su damu da sa kullin ba sai kiga ta tufke to in ta samu ɗan kullinta na na gero mai kyau sai kuma ta tanadi shinkafa ta ɗanya wadda ake dan watsawa a cikin shi ruwan gyaɗa. Na'am. Sai kuma ta tanaji tsamiyarta, eh tsamiyarta mai kyau ita ma sai ta dan jika ta ajiye a gefe. Shi ma wani sinadari ne. To idan uwar gida ta samu gyaɗa na ni dai kamar yadda nake yi gaskiya kuma ya ma fi garɗi. Gyaɗan na in na tashi sai in sa ta a ɗan abin nan matoya haka na ɗan faran ɗan tukunya. sai in ɗan ba ta tsoro in ba ta tsoro in ɗan ba ta tsoro akan wuta. to in na bata tsoro na ta dan abin da sai in samu wuri faranti sai in juye ta in bata ta sha iska eh saboda ina so in bara wannan jirgin bawon nan da ke jikinta idan na bata nan na barin ta dan sha iska ina nan na ɗauko wannan ɗan shinkafa ta da na tare da wadda wata wuce ko gwangwamin madara haka ɗaya ba wadda za mu ɗan sa sinadarin da aka ɗan zuba a cikin gyaɗa sai in taho in zo in sa ta ita ma a ruwa in wanke ta in tabbatar in mai kasa ce na rege in babu kasa kuma dai in wanke a jita ta ita ma sai in tare ta in aje ta na wanke na aji." to sai in koma kan gida ta lokacin ta riga ta sha iska sai in sa ko kwalba ko dutse sai in murje ta in murje in murje ko da hannu ma tunda ta riga ta dan sha wuta kaɗan ba za ta yi wuyan murjiya ba sai in murje in murje sai in baka ce ta tas in tabbata na ci cire datti da wani bawa bawa da mai duk ma in mai in ko mai ce shi ta in dai baka ce ta tas sai in sa ruwa sai in ɗaure na ɗaure ta sai in samu kuma eh wasu sukan ɗan sa kayan yaji ko ɗan gamnin fari da ɗan masoro da ɗan ɗan barkuna wani kuma baya da bukata ma sai ka ɗauki abin ka kaba ana sai akai a markaɗo don aka markaɗo wannan gyaɗa hajiya ana zuwa sai ka zo ka sa matata ka zuba ruwa daidai kina yadda kake so in ba ma gidan yawa ba ne in kuma gidan yawa ne sai ka sa ruwa daidai da yadda kima gida cikin da ba maka ruwa tsululu din nan ba saboda a jigar din gidan to sai ka sa mata ta mai laushi sai ka tace ruwan gidan nan ka tace tsabka matsin shi shi tabbata ka matsa ruwan gidan nan sosai sai ka zubar da kullum wasu ma sukan ba kaji wasu ma wasu kan ajiye ma su yan miyar su da shi in gida ne ba mai wadata ba to wannan ruwa na gida hajiya da ka tace sai ka riga ka hura wuta ka kawo kunna wutan ka shi sai ka samu tukunya ka mai kyau mai tsafta sai ka dora sai ka ka ruwan gidan nan sai ka zuba to idan ka zuba ruwan gidan nan hajiya ita gida tana da wani abu daya idan ka sa ta ka ajiye in dai har ta yi zafi ta dauko tana shirin ta fasa to kai kada uwar gida ta yi nisa da tukunyarta saboda in ta yi nisa za ta zo ta ga abin mamaki saboda idan ta boran nan ta taso taso wannan na farko to gaba daya za ta zube saboda me idan ta zuba nan garɗin gyaɗan da garɗin kunun duk ya zube ko kayi kunin za ka ji shi babu daɗi amma uwargida ta dage ta nace ta tsaya lokacin da gyaɗan nan ta yi zafi tana so da tafaso to ta daure ta tanaji cokalin ta kusa saboda taɓawa in ba ta yi tana taba tana ɗan sheka da ya boro gaba ɗaya zai zube ƙasa kuma gaskiya in dai kunin gyaɗa ne ya biya da zaran wannan tafasen nan na farkon nan maikon nan ya zube to ba zai yi wani ma'ana ba na'am da uwar gida ta dauye tana ta sa cokali eh tana ta sa cokali tana ta ba saboda kai ya boro ya zuba ta ga ya fara tafasa nan sai ta ɗauko wannan shinkafa ta da ta wanki Na'am. da sai ta watsa a ciki eh to in ta watsa a ciki sai sai ta motsawa sai ta motsa sai ta motsa sai ta motsa har ta tabbata wannan shinkafa ta nuna bada ta zuba kana yi na dan taba ta ita ta ga ta mu kai lubus to insha Allah wannan ruwan gyaɗa ya nuna shi ma to sai ta ɗauko wannan kullu ta na gero da ta ajiye wasu kuma ajiya ma in baka da kullun gero in Allah sa kana dan tanajin garin fulawa mm. mai laushi sai ka sa rariya ka tankaɗa abinka amma mafi yawanci sun fi gane kullun geron ko ɗan garin gero haka dai na da kake mai kyau mai laushi da sai ka ɗauko tsamiyar ka dama da ka tanada sai ka kawo wannan kullin geron ka zuba a kwano mai kyau daidai kima sai ka sa rariya ita ma tsamiya nan sai ka tace ta a ciki ka motsa ka motsa ka motsa daidai kima ruwan gidan ka na kan wuta shikenan sai ka kawo wannan kullu na gero ka motsa kana sa kana jiya kana sa kana kana zuba cikin ruwan wannan gidan to daidai kina zuba a jiya shiga tana tukkewa daidai yadda kake son kaurinta sai ka zuba kakka bari ya irin tafken nan ya kutum kaman tuwo a daidai yadda dai kunu yake ne zaka san yadda za ka sha shi mm. kuma kowa ya ji daɗin shi ya ji ya ji gardin gaɗin na sai ka an ka ga ya tafke shi na sai ka aje abinka sai ka ci gaba da motsa shi ke na ya sai ka sauke tukunyar ka ƙasa wurin gyaɗa yayi na'am sai sha sai a tanaji siga wani yana da bukatar siga wani kuma bai bukatar siga da yawa ba dan kaɗan in kasa katin da saboda garɗin gyaɗa nan kajiya ko babu siga saboda garɗin gyaɗa nan kuma ga ta ya ta wallah za ka iya shan shi haka kuma lafiya lau kowa zai ji daɗi. To madalla mun gode kwarai hajiya Usaina da wannan kunin gyaɗa da kika mana a yau. To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. yanzu sai ku biyo ni mu sake komawa ga binta ibrahim da bakin nata a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shaidana ma da wasu maganganun shaidana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga babanku ba kaza kaza kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai waɗance yan wanku kaza ku bai muku kaza ba baya dawowa nan ranar da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai shiga da ƴaƴan za ta ta magana da ƴaƴan za ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne amma a al'adar mu yadda muka taso idan ana gida ɗaya. wannan shine zai sa in tuna muku ma wani abu da da muka taso muka sani wanda kwanan baya wani yana tambaya na ba ba ne ya ce min ah, ya ga Hausawa da yawa sai ya ji suna kiran sunan mahaifiyarsu amma shi sai ga wannan ai rashin tarbiyya ne sai na ce a to ba sani ba a yayin da mutum ya auro mace ya auro wata gidan to wannan ta gidan uwar gidan shi zaka ga ko ana ce mata iya ko ana ce mata yaya a yayin da wannan ta shigo tana ce mata yaya da sauransu so duk ƴaƴan da wannan za ta haifa ita idan ɗanta ba ya kira sunanta za ce a ba ni ne mamanka ba ga mamanka ce shi wannan uwar gidan ita ce yake ganin maman shi so don haka sai ya dinga kiran wannan maman nashi da sunanta shi bai ma san cewa maman shi bane akwai 'ya'ya da yawa waɗanda sai da suka girma tukunna suka san cewa wannan ba ita ce ta haife ni ba wadda nake kiran sunanta ma ita ce ta haife ni wadda nake ce mata mama ba ita ne ta haife ni ba duka haɗa mata a cikin gida ɗaya shi ke kawo wannan ni ya faru da ni haka ni kaina maganar da wannan malam ya faɗa ta faru da ni dan da har yanzu ma akwai wanda suke ce ma awwal dan saurayi ban san ma saurin ba ita ce mahaifiyata ba sai bayan mata bar gidan na ko koma gidansa da zama au ka bita na bita eh saboda wallahi saboda inda eh a hade eh, eh, so wani ɗaya daga cikin amfanin tsawon ke to a wani dalilin ne ma na gane ce ah ina ma she wannan Umar Rabi ita ce uwata kuma kin gani kai tsaye ma Rabi nake ce mata sai da muka girma ne muka ce mata amma wallahi dukkan mu sunan ta muke gaya mata saboda sunan da wannan abokiyar zaman na take gaya wato saboda saboda hadewan da aka sai ya kawo misali akwai eh, fahimtar juna so kun ga akwai amfanin hadawan kenan ita ba ta ba to amma bari in koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku eh. daga waje kuke ganin me ke faruwa eh. su suke cikin eh. artabin malama Khadija wa'is abubuwa zaki iya tunawa a game da haɗin mace fiye da ɗaya a cikin gida wato kishiyoyi assalamu alaikum wa rahmatullah so da yake kawo matsaloli idan aka haɗa mata gida ɗaya a da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwaɗayin yin ga mu biyu a wurin mijina to haka ni kuma ra'ayina yake bayan mai gida na rasu na yi wani aure sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiyata saboda yaran mu su haɗa kai ko inda na yi tafiya zan bar mata yara na ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansa zai haɗu abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yaran baka ma san waye mamanka ba a gidan wa'annan suna ɗakin wannan duka a tare ake ga baki ɗaya mm. sai bayan da aka haɗa mu na zo na ga akasin haka wato wani lokaci aka samu matsala matsala babba ma saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba ya mata gidanta daban ya min na daban hmm. saboda a samu zaman lafiya to kamar da wa'insu irin kalubale da wa'insu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya eh kalubalen kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri saboda za ta ringa ganin kamar cewa ana fifita ki fiye da ita kuma alhakin ba haka ba ne, ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita a yi komai in ba zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi yi wasa da komai amma tana fita waje kawaye ne za su zuga ta da yan uwanta misali ke wuya ce zaki yadda ka za ka za mijinki ya aure har ki zauna kina hira da amaryanki a gida ai bai kamata haka ba ita kuma daga nan abin da aka gaya mata nan sai ta dawo cikin gidan ta aikata shi ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri to kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abun abubuwan sai dai Allah ya kawo mana sauki malama hawa'u a matsayin ki da mace ko bai faru da ke ba ya faru da wa'insu da ke ji kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata mata biyu mata uku ko hudu zaki ga kowa dai akwai yadda ake yi a zauna kusan kamar kullum cikin yaƙi ake ko na kwakwalwa ko na baki ka wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wata ciki na dan dai ka a zauna lafiya wa'insu irin kalubale ke ganin akan fuskanta kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin shi yasa in dai har aka hada ake samun matsala maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din eh to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban waɗanda zaki iske yanzu akwai ilimin muna da ilimin sosai mun fahimce shi mun karance shi mun menene amma aikin ne babu yaya ne babu matsalolin a wurin mu suke su kuwa za ki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta a ce amana ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya haɗa ta suke yi da 'ya'yansu a tura su makaranta saboda ta ɗauke ta ƙarama ce kamar 'ya'yanta to yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali ko yanzu da a ce an yi da yadda su kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata ai haɗawan ya fi rashin haɗawan domin tunda amincewar su ce shari'a take so sai ku amince don alkhairin abin domin me kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan ba ta nan za ta bar ma 'yar uwarta 'ya'yanta kinga ga za su amfana in kin yi tafiya baki da fargaba kin bar su da yan uwansu kuma za su taso su shaku su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya ana shakuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya misali to amma a haka halin yanzu da ake ciki to amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunan mu da shi dan ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba mu muka sake halaya yawa ba wata abu da yake samu wannan an ce ma eh, ma yugayiru ma bi qaumi hatta yugayiru bi ma bi anfusihim ko ba abin da yake canzawa ga ga al'umma ga mutane har sai sun canza da kawunan su to wannan canjawan da muka yi muka muka bar Allah muka ki junan mu muka ki kawunan mu to shine yasa hadawan ya zama wata fitina ya zama musiba sai ki ga an haɗa yan uwa da yan uwa maimakon ya zama sanadin da za su samu danƙon zumunci da fahimtar juna sai ya zama sanadin da zai ƙara lalata zumunci da wani fahimta a tsakanin su an ce wani lokaci kuma ta ne wani lokaci ɗaya daga ciki za ta ce ita sai ta sai an haɗa saboda ta ga shi malam ya'un yana dan ilin zagaya yana kai eh to aikin da ta ji can gidan ita bai kawo mata ba aikin san malama mu mata Allah ya sani kowa ya san mu da kishi To malamai gaba ki daya da muka duba maganan nan suke ga kila akwai fa hannun namiji dumu-dumu a rashin zaman lafiya idan an haɗa mata a gida daya. Dan da ke kai ga wata ta zuba ruwan zafi cutarwa da iri-iri. Ba kwa ganin hannunku ne ku maza ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajen ku ba wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida wai ku ba kwa samun lele kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifar saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta faɗa to alhamdulillah da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali amma idan baki manta ba a sabanin yadda malama hawa'u yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tun azal haka suke sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kun manta ne da abin da ya faru tsakanin matan annabi ibrahim salam wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta ƙungurmin daji ya juya ya tafi basu ba mata ba ne ba zamanin da da ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halinsu ne yana cikin zuciyarsu masu son kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace ba ta challenging kowanne ba ta adawa da kowanne sai cewa da aka yi an ba shi daman ya yi mace fiye da ɗaya ita kuma ba a ba ta wannan daman ba Masu sauraro baki ɗaya kuma a nan za mu naɗe tabarmar shirin na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muroyinsa a cikin shirin. Da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa a nan Washington DC. Ni da na shirya na gabatar hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington sai an ji ku. I'm so bare